Yarbawa a jihar Ogun ɗin sun baiwa Fulani makiyaya wa'adin ne a sakamakon zargin cewa su ne suka kama tsohon sakataren gwamnatin tarayya ulu Falaye suka yi garkuwa da shi. Yarbawan sun ba da wa'adin makonni biyu. Alhaji Muhammadu Kirwa Ardon Zuru shine shugaban kungiyar Fulani na Miyatta Allah a Najeriya. Babban martani da muke son mu maida muna son al'ummar Yarbawa su san cewa Olufalaye ba shugaba ne na Yarbawa kawai ba. ya taɓa zama sakataren gwamnatin tarayyar najeriya kuma wanda ya mulki kowace kabila ne a najeriya sannan batun cewa a koro wani daga kudu zuwa arewa muna ganin ba abu ne wanda zai ma makasan nan ɗa mai ido ba abu ne wanda zai jawo wasu matsaloli waɗanda tunaninmu a najeriya yanzu ba shine gabanmu ba domin inda ma ake da matsaloli ƙoƙarin ake a gyaggyara a ɗunke su domin a samu zaman lahiya a najeriya wannan gwamnatin da ta zo yanzu ƙoƙarin take ta samun ma mutanen najeriya zaman lahiya don shine babban jarinsu shi ma dattijan fulani muhammadu dodo oroji ya yi tsokaci a kan batun tare da kira ga majalisar ƙasa ta yi wani abu wannan abun da ake yi abin ban takaici ne a najeriya kamar a matsayin ƙasa ta najeriya ba wani mutum da ya isa ce ai wannan ba ɗan jiha kaza ba ne wannan dan wuri kaza ne duk dan Najeriya dan Najeriya ne wannan ba daidai ba ne. ina kira ga Najeriya kuma ga waɗanda suke rike da iko na Najeriya kamar irin 'yan majalisa ya kamata su tsaya akan wannan abun su tabbatar da cewa duk wani wanda zai faɗi irin wannan magana ya taka doka kuma a hukunta shi. Amma ga kwararre a harkar tsaro Birgediya Sale Bala mai ritaya ya ce akwai mafita. Najeriya fa ta zama kasar mu gaba daya. Ya kamata mu manta da zancen kabilanci da akida. Bafulatani yana da yancin ya je ko ina da ya ga dama kamar yadda ɗan uwansa bai rabe ko an yamuri ko ma dan ibibiyo ne ko ɗan ijo yana da ikon ya je ko ina ya zauna ya ji daɗin sa ya yi mu'amala amma kuma dole dole ne ya mutunta al'ada da addini da aƙidan mutanen da ya je ya zauna cikinsu saboda haka dole ne manya da mu kanmu na tsaka-tsakiya da na ƙasa da mu mu yi ƙoƙari mu riƙa da zai haɗa kanmu a ƙasan nan. ƙasan nan mun daɗe mun zauna da yarbawa muna ma'amala suna tare da mu a arewa muna tare da su a kudu kuma babu mai jin daɗin nagge kamar bai rabe. Don shi fa har fatar ta yana ci sabida haka ni a zatona wato abu ne da ya faru ba a yi zurfin tunani a kai ba. A wani abu mai kaman ɗaukan mataki a jiya ne majalisar wakilai ta ba da umarni wa gwamnati a yi wa Fulani makiyaya burtuloli domin magance yawan rigingimu tsakanin makiyaya da manoma da a halin yanzu ke neman mamaye shiyoyin arewa har ya zuwa kudancin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.